Hukumomin da ke da alhakin shirya tafiyar alhazai zuwa ƙasa mai tsarki daga jamhuriyar Nijar na ci gaba da gudanar taruka dukkan waɗanda ke da ruwa da tsaki akan sha'anin aikin hajin ƙasar ganin cewa akwai matsaloli da suke fuskanta na rashin biyan kuɗaɗen waɗansu daga cikin maniyatan ko kuma kamfanonin aikin haji ana gab da su tashi daga babban birnin Yamai zuwa ƙasa mai tsarki a ranar talatin ga watan Yulin da muke ciki. Alhaji Mani shine magatakardan hukumar Koho mai kula da shirye-shiryen ayyukan aikin hajji ta jamhuriyar Nijar. Har yanzu biyan kuɗin jirgin nan ana nesa da abin da ya kamata a biya gaba da a rubuta kaman kimanin mutum dubu takwas da dari takwas da satin da bakwai ina tsamma wanda suka rubuta sunan su za su tafi kenan su ne ya kamata su biya kudin jirgi amma a kwana a tashi a yau kimanin mutum dubu uku da dari uku ne kadai kudin su aka zuba kenan kaman kwatamcin kashi ɗaya ne a kashi uku kudin jirgi aka zuba a yau shi kuma zuba kudin jirgin nan yana da mahimmanci saboda duk wanda zai tahi dole sai a mushi biye na tahiya sai kuma an tambayo mushi biza ta tahiya sai kuma waɗannan takardun yin biza da yin takardar jirgi wa'annan sai an biya ne za a iya tambayar su kwa a nasu bangaren kamfanonin da ke da alhakin shirya ayyukan hajjin sun soma nuna fargabar su game da rashin biyan kudaden jiragen da za su daukar maniyatan kamar yanda kakakin kamfanonin shirye-shiryen ayyukan hajji ya yi karin bayani ga alhaji abbas ibrahim wanda ya san cewa bai biya ba ga kamfanin shi to ya yi kokari ya ta ya biya shi kuma masu uh, agents in dai suka san cewa an biya to su yi kokari su ta su biya kuɗin jiragen nan saboda a samu a yi tiraji din nan a samu a yi visa don in ba a yi tiraji din nan ba visa ba za ta iya fitowa ba saboda madina kowa ya san dati ne za a baka a ce wane shine na biyu ko shine na uku zai ta rana kaza sannan ne za ka sanyan kwantara na madina sannan visa za ta fara fitowa. shine eh, jin tsoron mu kada lokaci ya matse visa ta hito ba kuma samu wani cikas a ta wajen jirage ana cikin haka ne waɗansu daga cikin ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasar suka yi kira ga kamfanonin shirye-shiryen ayyukan haji da kar su yi barazana ta cewa ba za su mayar wa maniyyata ayyukan hajjin ba da suka kasa cika kuɗaɗen su na tafiya ƙasa mai tsarki domin gudanar da aikin haji kuɗaɗen su da zaran suka kasa cika su abdullahi kado shine shugaban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa ƙasa mai suna inci da walwala. In dai mutum rige zuba kuɗin shi tunda ba sharidi aka yi ba tunda harin harko aka ce in na zuba in ban cika ba shikenan na yarda ba ta hiyata in babu wannan sharadi ban ga ba hanyar da waɗannan kamfuna za su bi ba su cinye wa mutane kuɗi daga cikin maniyyata dubu da sittin da bakwai da suka rubuta sunayensu daga jamhuriyar Nijar dubu ne kawai zoke yanzu suka biya su gaba ɗai na zuwa aikin hajjin bana haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne jamhuriyar Nijar.